Esta Sura uku Makircin Haman na neman ya hallaka Yahudawa Bayan waɗannan al'amura, sai Sarki Zerzes ya girmama Haman ɗan Hamiddata, mutumin Agag, ya ɗaukaka shi, ya kuma ba shi matsayi mafi girma fiye da na dukkan sauran hakiman, dukkan masu hidimar da suke a ƙofar sarki suka riƙe durƙusa suna ba wa Haman girma, gama sarki ya ba da umarni a yi masa haka, amma Mordekai bai durƙusa ya ba shi girma ba. Sa'an nan masu hidimar da suke a ƙofar sarki suka tambayi Mordekai, Me ya sa ba ka yi biyayya da umarnin sarki? Kowace rana suna masa magana, amma ya ƙi ya yi, saboda haka suka faɗa wa Haman game da wannan, don su ga ko za a jure da halin Mordekai, gama ya faɗa musu cewa shi mutumin Yahuda ne. Sa'ad da Haman ya ga cewa Mordekai ba ya durƙusa ko ya girmama shi, sai ya fusata, da yake an faɗa masa asalin Mordekai, sai ya ga a kashe Mordekai kaɗai ba zai biya masa bukata ba, a maimakon haka, Haman ya nemi hanya a hallaka dukan mutanen Mordekai, wato, Yahudawa a ko'ina a dukan masarautar Zarzas. A shekara ta goma sha biyu ta sarki Zarzas, a wata na farko, watan Nisan, sai suka jefa fur, wato, ƙuri'a, a gaban Haman don a zaɓi rana da watan da zai dace da ƙulle-ƙullen, sai ƙuri'a ta faɗa a kan wata na goma sha biyu, wato, watan Adar. Sai Haman ya ce wa sarki Zarzas, Akwai waɗansu mutanen da suke a warwatse sun kuma bazu cikin mutane cikin dukkan lardunan masarautarka, waɗanda al'adunsu sun yi daban da na dukan sauran mutane, mutanen nan ba sa biyayya da dokokin sarki, ba zai yi wa sarki kyau a jure su ba, in ya gamfi sarki, bari a yi doka don a hallaka su, zan kuma sa talenti dubu goma na azurfa a cikin ma'ajin fada saboda mutanen da suka aikata wannan sha'ani. Saboda haka, sarki ya zara zoben hatimi daga yatsansa ya ba Haman ɗan Hamiddata mutumin Agag abokin gaban Yahudawa, sarki ya ce wa Haman, Ka riƙe kuɗin, ka kuma yi da mutanen yadda ka ga dama. Sa'an nan aka kira magatakardun sarki a rana ta goma sha uku na wata na fari suka rubuta dukan umarnin Haman a irin rubutun kowane lardi, kuma cikin harshen kowane mutane zuwa ga shugabannin mahukuntai na sarki da gwamnonin larduna daban daban da kuma hakiman mutane daban daban aka rubuta waɗannan a sunan sarki tarzas da kansa, aka kuma hatimce da zobensa, aka aika ’yan kada ta kwana da saƙonni zuwa dukkan lardunan sarki da umarnai a hallaka, a karkashe, a kuma kawar da dukkan Yahudawa, manya da ƙanana, mata da yara, a kuma washe kayayyakinsu. Za a ba da kofin rubutun a matsayin doka a kowane lardi. a kuma sanar da mutane kowace al'umma domin su zauna da shiri don wannan rana, bisa ga umarnin sarki, sai ’yan kada ta kwana suka tafi da sauri aka ba da umarni a mazaunin masarauta da yake a Husha, sai sarki da Haman suka zauna don su sha, amma birnin Husha ya ruɗe.